Ministan sufurin sama na Najeriya Hadi Rika ya bayyana wa manema labaru cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala shiri tsab cewa za ta shiga yarjejeniya tsakaninta da waɗansu manyan kamfanonin jiragen sama na duniya domin Najeriya ta kafa jirgin sama na ƙasa kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari alkawari zai yi cewa gwamnatin idan aka zaɓe ta za ta tabbatar da cewa ta kafa kamfanin jirgin sama mallakar ƙasa domin ya shiga jerin ƙasashen duniya da ke da jirage mallakar kasar kuma ya inganta kima da darajar kasar a idon duniya hadisi duka ya bayyana cewa za a shiga yarjejeniya tsakanin najeriya da kamfanoni da waɗansu masu saka jari na duniya kamar kamfanin kera jirage na boeing da kuma na airbus na faransa wanda ake ganin cewa su ne gaba-gaba a jerin kamfanonin da najeriya za ta shiga yarjejeniya da su akan haka ne na tuntubi kaftin bashir sodangi daya daga cikin shugabannin ƙungiyar matuka jiragen sama ta najeriya domin in ji tasiri ko muhimmancin wannan tsarin da gwamnatin za ta yi domin kafa kamfanin jiragen sama na ƙasa babban matsalar da ake samu cikin harkoki na jiragen sama da ake a najeriya da kamfanin da aka shirya ne na najeriya da kuma eh, sauran abubuwan da gwamnati ke sa hannu ana yi amma idan eh, aka sa mutanen kirki kuma wanda suka sa abin abin ne mai kyau kuma abin ne mai yiwa eh. kamar kamar ah, mm. kamar wannan kamfanonin na boeing da kuma airbus na faransa wanda shine zai ba da kamar mm. bangare na gyara da kula na waɗannan mm. jiragen kana ganin ƙwararru ne amintattu ne za a samu yin aiki na ƙwarai idan wannan abu ya tabbata da su za a yi shi gaskiya ne mutane ne kamar boyin misali da kuma su airbus boyin kusan jiragen duniya gaba ɗaya yanzu boyin ita ce gaba idan kera jirgi kuma ga yawanci balle mu a najeriya yawancin jiragen da suka yi aiki a najeriya wanda suke najeriya duk jira boyin boyin mutanen najeriya duk wani wanda ke tuka jirgi Najeriya da wanda yake gyaran jirgin Najeriya da maintenance za ga cewa boyin kila boyin su ita suka sani su suka iya kuma shi amfani da shi. Kyaftin Bashir Sodangi kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya wani mai fashin baki akan sufurin sama Malam Ibrahim Dahiru ya bayyana min muhimmanci da kuma tasirin da wannan tsarin zai yi na kafa kamfanin ƙasa a jerin kamfanonin da za su sufuri a Najeriya kamar haka. To a takaice dai bayan wannan taimako da shi wannan kamfani na wato jirage na ƙasa zai yi muna ganin zai taimaka kuma wajen ɗaukar ma'aikata 'yan Najeriya a cikin ka duba za ka ga muna da manya-manyan matuƙa jirage a zaune ba su da aikin yi akwai kuma injiniyoyi da kuma masu kulawa da su harkokin jiragen na sama dukansu suna nan to muna ganin Allah ya da za a iya samun wato falala ta samun aiki ga jama'a masu ɗimbin yawa idan aka kirkiro da wannan wato kamfani na jiragen sama. Amma baka ganin kamar zai iya kawo cikas game da kamfanoni na cikin gida na 'yan kasuwa domin wannan tsarin zai iya kamar dagula musu lissafi? A'a ni ina ganin ba zai kawo ba domin gaskiya Najeriya tana buƙatar ƙarin wato kamfanonin jiragen sama da yawa domin in ka duba za ka ga akwai karancin su sosai kuma waɗanda muke da su za a ga mafi yawa a duk sun riga sun naɗa kayansu sun yi gaba domin matsaloli da suka fuskanta kuma muna ganin idan aka ci gaba da haka don tabbas akwai matsala wajen wato harkokin jiragen sama ko ina a duniya za a ga cewa idan babu irin wannan wato shi na jirage kamfanonin jirage na ƙasa akwai matsala sosai wadda jama'a za su fuskanta. Malam Ibrahim dahiru kenan a tattauna da na da shi a Abuja. Kamar yadda Malam Hadi Sirika, ministan sufurin sama na Najeriya bayyana, a ranar ashirin zuwa ashirin da biyu ga wannan watan ne ake sa ran za a yi wani kasaitaccen taro na ƙasa da ƙasa a kan sha'anin sufurin jiragen sama, inda ya ce a lokacin ne ake sa ran za a rataba hannu ga wannan yarjejeniya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.